ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين حقيقه الله ya زابي النبي ادم يا سنيا ملائكونسا suka yi masa sujjada ya zaɓi annabi Nuhu ya sanya shi farkon manzo zuwa ga mutanen da suke bayan ƙasa ya zaɓi iyalan annabi Ibrahim ya sanya annabci ya wanzu a cikin zuriyarsa ya zaɓi iyalan Imrana dukkan waɗannan ya zaɓe su ya fifita su a kan mutanen zamaninsu.